da wuya mace in ta ce kifi na bala'i kai iya zama gidan miji ainihin ka sako ta ke nan ba shi ba saboda mace in tana sallah in tana kusa ba ta yin sallah cikin tana to amma kusa inda bala'i su sun kai na mata yanzu ka kifiya yana sallah jaririn da yana kusa yana karaji yana kusa da ta da zai subhana da jira abin saboda kusan yaro ga shi ke ta dauro akan kusa ya ba abin da ta wanda za ta iya zuwa ta ɗauki yaron ta lallace ya shiru saboda wannan baiwar Allah ta samu yin sallah a cikin nutsuwa ba wai ta saboda ta bar kifi kamar yadda take kifi da uwa to shi ma jariri dan bala'i shi ma da shi a cikin kifi kai yana faruwa ko ba faruwa yanzu jariri yana kan kwana ihu a cikin ɗaki wai shi ma jariri a wajen da take sai ta ware 'ya'yanta sai ta ba su tarbiyya cewa su kaɗai ne yan uwa ƴaƴan a abokan gaba ne ba ƴan wasu ba sai ka kama gida ya hanyar da zai biyo haɗa kan yayansa abin da gagara saboda kawai wata matsiyaciya guda ɗaya ta raba kai. Shi da mata kowace ta janye ƴaƴanta ta ba su tarbiyya su kaɗai ne gaba to na biyu sai ki da kika tafi kaɗai kuke so sai da ba ta kai. kin san a cikin yayin wannan da zai amfane kin san wannan ya bari haki shi koyar ina yawan ba ku wani misali na wani mutum da na san shi a nan Najeriya uwarsa shi kaɗai ta haifa a gidan babansa saboda bala'in kishiya saboda wata da shi da gida ita kishiya ta haifa ya wajen guda goma amma duka Allah ya su suka zama illa shi kuma shi kaɗai sai da Allah ya bada shi gwamna a nan Najeriya sai da yake shekara takwas yana gwamna yana cikin gwamnati da suka zalla ita wannan shi ke da ta azabtar da shi ya gina mata kan da gida an mata kan zama kan zaman takuna ga falo ga tarazo an sa ga intamoshi ga fulawa an shuka ga ainihin tablet ga tiri sita, ga tu sita, ga 1 sita, ga free ga air conditioner free ga telephone ga landline ga asset, an mata global cup da sarkin idan sallah ta zo sai kawo kamar turmi a gaba arba'in ya ce ta ya ɗauko mata masu dafa abinci ya san ko amma yan nema suna nan ta sa ita koyar da bai saboda kama suna samu ga masu wata ki da shafi da sanar da hana shafi mai kauri daga tafiyar kaza da ciki da umar

to in ka kawo ko ko ta ci ta ka da ya ya yana karami ya a gaban kwayoyin mata da suka da haka nan ta da gaba bai ta kunna a wajen baƙin shari da makirci da bata ba gida kamar yadda kore shi ma tana so ta kore ana ne kawai a ce kuma shi ne wanda zai rike ta cikin rayuwarsa ƴaƴan da duka shi ya su gani shi yake zai kenan an ci shi suke gaba da shi da ki san wanne ne mai albarka ku saurara ku wannan hanyar saboda bala'in kike kula mata kishin ba ku ku ya hana ku jin daɗi yanzu da yanzu da ake mai gida mai gida mu yanzu yana da mata guda biyu ya kuma tabbatar da musu dole sai musu kala ɗaya ko ba ka ba inda ke wata da ba ne ayi ba dai wani hadisi ya ga tafiya sai kala abu kariya ta zama a cikin kowa mutum darajar atamfar na ita ce ta zama iri shi na kuma atamfar idan najeriya wa najeriya wa idan ganawa ganawa in kwace ruwa a samu kwace ruwa in diamond ya zama diamond in classic ya zama classic in english wa english wa in holland ya zama holland in japan wa ni wa nijar wa wa wa gobe ta wuri gobe basu je ta biyu basu je ta Mutane da ba wasu na taɓa masu je ta amma sai ka tambar ya ce ta zama ta da sarki ka tambar na ake yar mai ai an ce wa ake so wace a tsaya mata kanan da zai dace da cikin ta misali wannan farashi idan idan aka saba mata a tambar mai su idan ta mata ta tambar sai ta sa a tambar sai ta fito da kyau ga an na hannu da zuwan masu haka da kuma haka wannan kusan kuma baka ce in aka mata da matsala tambar ta zama da su me sai a kama mata a gaba idan ta sa sai a ta haskota ta tana kula sai ta koma a Ko ka yi ba, ko da mai wannan sai a ce wani ko a ce da kun kuskura baki shi ka ce wannan mai hoton dawiku ai ita da ta fi kyau kuma da mai hoton dawiku haka ba sai ka ce kaga sai ya mai hoton dawiku ga mai hoton kunama ya ji labari kuma a kan nan ita ce Thank you. sai ya samu su da wannan fara wannan fara wannan wanda ya amma duk da shi a faso musu a tafa gudu sai ya ce za ku je a kan ba me ya ba su cikin wannan matsala shi shi kuma nan ba ta yi ba nan ba na yi da tsaya ba wai duk mai gida zai samu kuɗi sai ya kasuwa yana so ya ce su kawai yalansa sai ya na yi yanka sai ya samu wasu manyan manyan zakaru da wasu kaji da kwale masu kai zai ce ya kawo sai ya shiru zai jira su yau wace da girki idan an bari yake da girki wata kila wani gida mai kifi ko kuma wani gida ke da kifi wata kila amarya mai kifi wai ya wata ba jirgin da mutum ina da ka kawo ranar bala'i na yi wannan bambanci ni ba mu yarda da shi ba wai ko ba a jirgin mai shi ba a ce bane mai kyau sai da aka ba ranar jirgin na ko ne wani ita za a ci ba ba ba wasu yawa na cikin gaba da wani wala in zai haka to an ya tokala ba ta ba da Allah ya ba shi kudi yana so ya kyautata to in ya kyautata ba yi izaki kadai har sai ya yi ciniki sai ya yi shuru kai malam ya ji ya bari ya ce ya ce da muguwar rawa gwada gwada kin da shi ya bai shi wa wani da sai a kula sai ya zai zauna ta ko a rufa da shi a kula shi ba zai a kula ba za su suka dawo kai ya ce da mai doya da kaji doya da kai da kaji ya ce ke yarinya kawo in da ka ce yau wata doya ta ɗari da hamsin idan ka ka ce sai ka da albasa in ka kara ya ce yau wata cinya da haka doya da da ba ɗan da da mu shayi ya so. sai da na kulkulci a nan jira ya tabbata ita ko ko wanda ya ce da shi da da ka ji sunna eh eh, eh da suna manzo ka ga ba da annabi annabi ya ce a kishi ta ce ba sai da ba ga ba da qur'ani qur'ani ya ce a karo ta ce ita ba sai da ba ga zanga zanga wa Allah Allah Allah ya ce a yi ta ce ka ji ba ya ce a sai da ta tsara kana tsaranewa kana kodewa sai ka kai ta ce da ka ana nuna da ta ce da ra'ayi ne ra'ayi ya sa a kan ibn Saba ya ce in ya ce wa jira fa inna hadu ta mutala sai ya ki ce wa yasa wa in ya ce wa ita ku saurara wa in ya ce wa ita fa inna hu yushu gaba ya ce ake yasa idan kin ta gidan miji

dole wata rana ki fi ki ji su ki gani ki gani durkutawa da ba su yawa ba kyautata wa mai gida da kike biyayya wa mai gida da kike ba wai kin yi wa mai gida biyayya saboda shi mai gida kawai ba kin masa biyayya saboda Allah Allah ya yi abin da kike shi ya tabbata miki rai ta ba ki hauki maimakon ki da yake A yi malai ai ni ma ya ce a sai kike hakuri kike hakuri dan Allah kuma Allah ya gauke da kike hakuri kawai Allah sai ki Allah sai ki wannan baiwa Da shi an tusa da ita an mata mata shi shi ya ta mata bakar magana shi shi ya ta mata shi shi ya ta da kar magana kishi ya ta mata shi shi ya ta da kanta shi ya ta musguna mata amma ta yi haƙuri saboda Allah saboda ni in ji Allah sai Allah ya ce ni kuma albarkar wannan cikin yayin da bari mai da ya Allah ba saboda ya sanin da masa idan ka mutu da zai kabari ya take an ta Qur'ani yana masa ajiya kana mutu ga mutum ka mutu ga wa wa ai kirima to sai kike da hakuri suka ce wallahi ni ba zan yadda ba ni in kirkiya ta mun kankara zan mata na ita to na ji ta mi ita da rabi na ita ce ya Allah ya ce to kike rabu da ke zama ai banza da ita kin yayin ke da zai koma niga kawai sai amma ya rashi zai zama niga kawai to ta ba ki auki ya saki hawan jini kawai shi ko mun kan mutsiya shi sai ka ce dukkan duka yayi wani in za masa Muhammadu ya ce shi sunan da jaja su kawai ya zo da mai tauri wani nan hoton nan hoton sai a ce sai da na ya ce da mata ga wasu kwaki dan kudin ki a ƙarƙashin kulo ya gaba da ababuwar mutane ya mutu ke ai ta kawo miki jin lafiya wani a tara sai ki a tara kada ki ya kai zama mai yawan da mai gida kada ki ya kai ki zama mai yawan da jimin mata ba ku iya ba miki yanzu ba akwai masu da idan yau mijin miji yana ɗakin da sai ya fita kasuwa ko ya fita ofis ko ya fita gida karfe takwas na safe gobe yana ɗakin amarya to tana da tana duba gobe yau ma dole sai ya fita takwas haka da kuma takwas jiya akwai inda zai je ya fita da wuri yau ma inda zai je wajen da zai ya bar gidan kawai sai ta zauna suna duba gobe da takwas ta yi jaran to shi ke zai fara misali takwas da rabi ta zama shi to zai fara kumbura tara ta ce ka kusa ta fashi tara da rabi sai ka ta fara ikan yara a cikin gida sai ka samu yara sai ta ba shi kuku ya an da kan uwa Allah ya rasa mu eh kuma baki su zaki da baki da an da ko ba dan ka mata da ko ba ba ka mata da uwa ko ta wa kike ko da ba kike ke ko da ba ya ce ai ta wata kike da gudu ba wani sai kike ba idan kike yau yake ya iya goma to gobe yana ɗakin amarya ko yana ɗakin uwar gida to dole ya dawo ƙarfe goma ko ya gama abin da ke ba da mai shigo gida in ya kuskure ya dawo karfe tara to ya kuma bala'i zai kana nan ta ce ka dawo ka tana jira kike ran da ya dawo ɗakin ta idan shi yana ɗakin amarya ya dawo karfe takwas yau ɗakin ta ya dawo karfe goma zai zo ya same ta ta kumbura kamar za ta fashe ni wannan wulakanci ban gane kanki ba ya ce a ba ki gane ba yau alhamis sai muna mitin na kungiya shugabannin kungiya muka hadu a tattauna matsalolin yau alhamis muna mitin na majalisar agaji to ni ban gane ba ita agajin ba ta saki sai ran da ake daki na wani shi wannan agaji shi ma agaji wato shi yana agaji da kuma da agaji shi ke da ta kuma mai ta kunkuni ta hana shi bacci ta rike ta gida ta kafa ta gida kawai yau ne zargi wannan yasa a ta mata mara da sun gane idan an gane kiciyar da yawan zanci ne zuwa za a koyi daga cikin yanzu da za a ta miki mara dama yadda za ta yi sun ta ta wannan da yawan zanci ke za ta yi ba sai an da miji zai kwana aikin ba sun ne mace da tura yara ta ce ku je bakin kasuwa in kun ga takardar tsire da aka kuma lokacin dauko ta takardar da lela sai a samu da takardar tsire wata ta jiko da mai da lela sai ta aje za ta ba ta ga wani gida kenan wai gari ya waye mai gida ya isa kasuwa sai da kirkiro tare da a cikin daji sai da sharo ta ta dare ita kuma wani gida da kwaɗayin mana ita ka ce manya jama'a ta ta ta ta ki bi da ki bi da ki

me ya faru ai Allah ya tona maka asiri da ido na na gani shi ne ya samu ne a ina kike da ni ka zo na kuka Allah da manzo sai na ba ka sani ba shi kuma nan mata da sai dai ka hawa gida da bala'i in ba ta mace da sai rinda ka cikin da ba ta a kai kuma gida da samu ne ba ruwa an san ki yawan zargin mai gida da shi ka ana miki wannan sarkon dole ki gani ki gani ki bi ki bi wallahi ku tsara na mata duk wata aka yi wa kishiya idan za ta iya haƙuri wata shida to ta zama da matsala akwai wata nawa wata shida ki kawai ki hakuri wata shida ta gama da matsala akwai wata bai wa Allah ai yanzu ina mata addu'a ku san dalilin da yasa nake mata addu'a kana zaune da mijin ku zuwa ji aya guda sai mijin zai karo mata zai yi amarya da mijin ya zo bayan ya je ya ran da ya fara magana da amarya sai ya zo ya same bayan sun yi da. asuba ya kira ta yace ya uwa kin san me yasa na kira ki tace a yace mata na ga wata yarinya ina so zan aure kuma yarinyar na ga ta yi tsada da na ga bata yi ba bata dace ba da ma ba zan ba ki labarin ba ina tsammanin wata kila aure ku shi yasa da ya kamata ya sanar bai fara mata wannan sai ya ne shi ne ku tsara ku ji haka da wannan bai Allah ta baya ba mata hadiya bace ba zamani ta abinda take ba kana nan da ne baka rubuta kana nan da ne sai ka kai sai mai gida yake da sai ana taka maka da kai Allah kuma ya kara guda maka ya ƙara wa rayuwarsa albarka ta ce wallahi duk sanda na ibada sai na ga da na roƙi Allah Allah ya wadata ka ya azurta ka da wata mace da tsakiya mutum ya kirki wata za ka aure ta mu zauna tare da ita sai ya shiru sai ka samu wannan maganar da ban mamaki me yasa ya zama keke yin addu'a Allah ya wadata ka gobe da kishiya nace mai gida akwai da ni ta ce da daga ni sai ta rudu da kawai ya ce bai ne ta ce to amma yanzu Allah ya azurta mu da haihuwar ya guda ya ce bai ne ta ce to rayuwa ba ta da tabbas me kake nufi da rayuwa ba ta da tabbas ta ce ina iya mutuwa a kowane lokaci ta ce idan sai na mutu za ka aure wata mata kamin matar ta fahimci wayannan 'ya'yan na kuma ƴaƴan su da da ita sai ka ga baki kike a cikin rayuwarta kace amma idan ka yi mun kishi ya fi ina da rai na zauna da ita na kyautata mata na mutunta ta na karba mata kace to ko Allah ya dauki rayuwata ta za ta yi ƴaƴa ba za ta ga baki a cikin gidanka Allahu akbar mata ne mai tunani Ake, sai ce wata, to ke, ya kika kika san ni riga ki mutuwa, ke za ki riga mutuwa, har kike yin addu'a a samu wacce za ta rike yayi. Kika sani su ne ne wannan barki. mai gida yake na amu. ina saboda Allah. A sanadiyar kunka da ƙaunar da nake masa, kace wallahi kullum ibada na ibada tana ya Allah kada Allah ya nuna mu mutuwarsa so nake na riga ka mutuwa kai mun mun gawa ka jagoranci limanci wato gawa ta sannan ka ci gaba da yi mun addu'a iya abin da ya saba na rayuwarsa dan so mijina ya riga da mutuwa na gagara samu a so da ke ni ne riga ka mutuwa ka riga yin wannan addu'a kace kuma na fahimci Allah ya karbi addu'a ta da yadda Allah ni zai riga ka mutuwa saboda haka akwai bukatar ka aure wacce za ta rike yana bayan na wallahi ni da yake kasan da hawaye suka fara zuba da nasa ku da ku ba baki zaki tunani ce yanzu daga san da aka yi auren shekara su biyar bai taɓa ganin canji daga wannan maganar da ta fara. kuma yanzu haka ita kanta ɗanta in tana son nemo ta sai da ta gida ki amarya abin da kai tunani kuma shi ne ya faru ɗanta idan tana son ta gyara ɗanta yana ɗakin ta bacci ya kwace idan ya farka ko ɗakin juna na dare na dare wato kada juna ne ya farka zai fara kuka ya ce shi ya mai da shi ɗakin sai an ɗauke shi an kai shi ɗakin amarya miji matan guda biyu idan sai tana haila alhali a ɗakin sai yake ita za ta kama shi da kanta ta kai shi ɗaya ɗakin idan amarya ce take haila yana ɗakin ta amarya da kanta za ta kama shi ta kai shi ɗakin uwar gida ta ce ka kwana a nan na ba ya kwana na idan a ɗakin uwar gida yake tana haila ita za ta kamo shi da kanta ta kawo shi ɗakin amarya ta ce na ba ƙanwa wasa kwana na ka kwana nan an zo zauna lafiya ko ba zo zauna lafiya ba an yi sa uwar gida an kuma yi sa amarya da ba yi sa ɗaya ciki ba an samu mai kishi a cikin gidan za a zauna lafiya ko kuma suka zama duka haka hankali ta zai kwanta da haka kuka hana mata zama lafiya kuka sa mata maza furfura ke tafiya maza ce saboda bala'i ki duk yawanci furfura ta fi gari a kamar mazaje na mata Allah da mazo ba ba annabi yi addu'a yana neman tsayi da wata mata wata mata ce yace annabi ta yi buni kamar mutum wata za ta sa kai na ya furfura tun kan lokacin furfura ne wata furfura da ke kan mazajen nan ku kuka jawo ta ku saurara za ku dauka wai akwai alibai da an gane sunna mata ta duniya na da ilimi ba ya hada menene zai rage mata kishi tsoron Allah akwai wata ɗaliba ta makaranta makaranta ta wasu zuwa gudu tana cikin wasisiyar shugabannin ɗalibai mata idan mun zo muna wa'azi a kai titi yana da shi a kai titi aji sai ya ce ayya malam yanzu ka an fahimci sunna ai an wuce wannan matsayi to mijin ta na san aboki na ne zan muna magana da shi amma kai kai ta a faɗa yake ban gane ba nace matar ka ba ta da shi ya ce wata matar tawa sai na kira sunan ta nake wani ya ce ake kira da matar ki na ce idan ina da siya kai kishi a makaranta sai na ce yanzu ta yi an fahimci addini an zana suna yanzu ai ba a ci kawai sai na kira sun kai da dariya na yi dariya a tawa ya ce sai dariya kai wani dariya ta ta saba suna sai ce wani abu ya ban dariya ne sosai daga ba na zuwa wani ban ba ne da ya ban dariya kamar wannan sai ce zuwa da gaske kake ba sai ya ce bari ba ka samu labari da duri da duri wanda ya faru a cikin wannan zafi na ce wani labari ne ya ce ina wani sai kira sunan wani abokin mutum na san na ce yana gani ya ce ai san mu da ku da matarsa su da ku da matarsa na ce ya bari da ke yana da labari ya ku da matarsa ya ce ko ina tsaye a kofar gida ina bude don faɗa sai ga matar ta ci taro za ta wuce sai ta tsaya da yake ta sani ta tsaya tana gudun da ta tsaya suna gaida ni ya ce ni kuma sai na gana samu dama bayan mata wani sai ce mata ba ce wa ki ji tsoron Allah yanzu ba ki ji tsoron Allah ba ki ji da da aure ki kuma aiki ji yanzu zaman da kike a gida ku da kike ji yanzu ba ki ganin cewa zaman da kike a gida duk kwana ne asara kike yi asara za ta zaman gidan miki mace in tana gidan miki zaman da take na aure ibada ne duk miki ne mara kula rubuta mata lada yanzu kike a asara wannan lada ce ina mata wannan nasiha a ce ɗana ya shiga cikin gida sai ita wannan ɗalibar masu tsada sai ta ce ina baban ku yace yana waje me yake yi yi yace suna magana ne da wata mata nan ta ke ce wata mata sai ta gano da sai ta zo bakin daure sai ta ta sai ta ganci yana magana da wata mata ita wata san mata ba ta kan yi matar kuma ta ganta yar cikin haka nan ta yi kawai sai ta ta iska sai ya ce wata tsohuwar da sai ta koma cikin gida shi da ta abin da ke faruwa ba da ya gama goge zai fasa ya gama yi masa tafiya ya hau zai fasa ya tafi kasuwa ya ta kasuwa Allah ya kawo buɗe ya siyo alayyahu da shi da abubuwa da ke bari ya ruwa a kawo masa abinci dai da ya dawo kusan ya tara a cikin ya sallama da ya zawo dan mara wanda ake masa da dan wani kwamitin da ake yana su yi da tare. yar mu da ya yi gasa da ake karba ko kula jiba ya da shi buta ya ga zuwa masa ruwa buta ba a ya je zuba ruwa a buta ya alwala ya da kita bar masa ya ke kofar gida ya wuce masallaci ya zauna ya saba za a turo abincin sa a kawo masa ya ga shiru ya biyo samu ya ce a magana abinci ta sai ka sai inda ake ajewa yadda ya kwarai da gaske na sani ya rike ya fara yake da cikin jiki ya dauko a jikin sa da ya je ya bude sai ya samu ce bayan da ya kawo zaki ta miya ta mata kasa ta fara wata kuɗaɗɗiyar kuka da wake daga kuka sai wake sai ruwa tiri a nai da ta abincin sai ya ruwa da ya dawo ya samu ta yi wanka zanin da ta shiga cikin mutum ya ka goma mata tana karni nan wani albasa nan wari manja nan karnin abin da nan barkono da aka hura ba ta sa ke ta ci yawa cikin dare ta ci abu ta ci ne kai abu san kan bai bai kula da wani canza masa bai kwanta abu ya sha bacci da ta je ta ce ya gaji wata ake masa a jiki ya da kyalo ta ruwan wanka da ake kai masa a jiki a kai ya da kofi fiye da ruwa a zuwa ya je wanka da in fito zai samu ta ciro masa kayan da take so ya sa a ranar ya samu bata ciro ba ya sa da kayan ɗauko rigarsa da wando ya sa ya sa hula ya ɗauki kuɗin ke fare ya samu mata ya ce to yan uwa za mu tafi kasuwa ga kuɗin ke fare kuma sai Allah ya dawo da mu to sai ta ce ta ce hmm, wato ka mai da ni zai mahaukaciya eh, ita ma'ana ita ke so a yi kuma ya kai bala'i sai ce ya zaɓa rike ma wata ya banga ne ba sai ce ai kin jiya tana gari na cikin kuki ka ji ka tambaye ni da Ya yake a na da ki cikin turu turu na ɗauka kira suna la'ira yasa musulmi ya ga yake mutu ba wani irin haka kira sunan lahi ba da kwanciyar zamani shi yasa ba kana yake miki tunani ki da yake ba ni ba shi ne ke tunawa ba kusa abun ban mamaki da yake shi ya sai samu wai a ce matar da yake magana da ita a wajen sai kan nake ki Allah sarki ba ki san wani ne yana zuwa nan gidan take yana take har kan zai a ake sa yace to ai matar ki sun rabu shi ne na ganta za ta wuce ta tsaya tana gebe na ga ya kamata in mata wa'azi da duka wurin Allah ta koma ɗakin mijinta na mata tafiya ta kuma mun alƙawarin kayan da za ta koma amma ita ba za ta iya zuwa ta ba ta haƙuri ba na mata alƙawarin niyyar da ta ga inda yanzu da sanin da zai yi ba kasuwa zan je ba gidansa zan fara zuwa in mata tafiya ba zan bace ba kuma sai ya sa mana lokaci da za mu je mu wadi kwanta mu dawo da ita ɗakin mijinta shin ji abin da yasa nake magana da ita sai na ce umu ka sa ba ka da sanyi sai wannan bai kace ustaziya a makaranta ma tana cikin shugaban ɗalibai sai ta koyar da alƙawun hadisi ta dawo da ya alƙawun da ya a yi ba da wani su bane wannan mata gani ba kai kawai sai ana magana da wata mata ka bincika ina ma a ce da ya zo ka bincika da biya abu ba ita kawai shi ke da wai kishi ya za a yi saboda haka ba za a yi ya bala'in kishi kai wai mace idan ka za ya mata kishiya yanzu ka ce kana goma da mata sai ka za ka auro ya yarinya da bata kai shekaru ba wai ka ce ka wuna kan ta ka ci mutunci ta wai ka auro mata tsarar kanta ba ba ki ba ya zai ce auro mun tsarar yata to wani tambaye zuwa da ke da ɗauka matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauda bin zama da ke da ita waye ta da. ba ba ta ba da ku da sauda waye ta da ya kuma dai ya girma a wajen Allah dole kun yi sauda ta ku sauda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauda bin zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure da tana da tijuwa tana da da tijuwa annabi sai zai mata amarya ku san wa ya aure wata, sai ya aure mata Aisha radiyallahu anha Sauya tana da tijuwa Aisha radiyallahu anha tana yin shekara shida ta tare a gidan annabi tana yin shekara tara ga uwar gida da tijuwa ga amarya yin shekara tara yaya a wani tsara jika ta ko a wani tsara jika ta ba ba ya ba to tambaya a nan ya suka zauna kuma ba ba jita ya kai ta bala ita ce a wulakan zaka a wani tsara ya ta a idan ta gane suna ta yadda za ta yi wa Allah biyayya ta yadda za ta yi wa manzo biyayya ta yadda abin da Allah da manzo suka zaba shi ne alheri ku saurara ku ji zama tsakanin saura da da Aisha radiyallahu anha akwai wani littafi sifatu zai yi kiwo bukayin nabi sallallahu alaihi wasallam wani ba da yin da ya rubuta littafi a kan kuka da dariya a nan zuwa yi sanar da kawo annabi ya yi dariya sai da ta kawo hadita zuwa yi sanar da kawo annabi ya yi kuka sai da ta kawo hadita cikin wanda ta sa dariya a rayuwarsa sai aka kawo wata hadisa da ta faru tsakanin sauda da aisha wajen na ba aisha amarya Allah ya fara aisha Allah ya fara rahama ga aisha sai sai a gida Wasu mutanen nan yadda an ce kuma kuma kwarewa a tafiya Najeriya. A tsaya cikin nasuwa ta shirya wannan fasai fasai na musamman. amma da ta gama kun san me take sai ta babu wanda zai fara cin wannan ba sai sai kishiya ta ce yayi sauda ita za ta fara kiya a ranar sauda ba a aikin da take ba wato annabi ba a aikin sauda yake ba ba wato ba a aikin aisha yake yana aikin sauda sai ta sa a nan sai ta dauka sai ta kawo sai ta ajiye a gaban sauda sai ta gudu annabi ya ce me ne ta ce ba sai ne yadda ta yana cikin kawo kace so da yake za fara kya sai so da yake a ah, sai kika sha wahala kike ce ka fara ki fara ku ji kauna tsakanin kike da kike ai da kike ai ke za fara so da kike ai ke za fara sai aisha da wata sai sai idan nake fara ba yaya zan na kaso mata na ita ba mu ta kuma sai da kike ki ba mu ma sai ta ba mu annabi yana kallon mata ta farin ciki ya cika masa zuciya yana ganin zama na soyayya da kauna da misali tsakanin yaro amarya da uwar gida ana zaune lafiya da zubar shawa ai da da kin dauka da wasa nake sai tana ga dauke ta saba wato da abu annabi ya fita da jira wannan lokaci annabi ya ce ba ta fa mata saboda ita ma sai tana ga dauke ta saba wa Aisha bu ana ni ana dariya Aisha take sai mutum Umar yana sallama zai fito sai annabi ya ce ga Umar nan yana sallama zai shigo shi kauri ku wanda kuka kace sai kuka da gudu ne sauda muka wanda kuka kace tun daga ranar nake tsoron sai na Umar yadda daga annabi ma da ya Umar zai shigo yace mana fi sauri kace daga ranar nake tsoron sai na Umar ai ya kace rayuwa zama da kanin wadawa uwar gida da amarya ke rubi da kika samu dan kudin kika ka ba kula ce kina tunawa da uwar gida har ya ce da shi cikin daji da kullum koma da shi ke kuriya da ta ji sallama yaya keke ina fitowa sai ta tura ka cikin gudu zamantakewa irin ta zamantakewa irin sama ta matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ka saurara wata za ta ce to shi ke haramun ne kishi kashi uku akwai kishi da yake halal akwai kishi da yake haramu akwai kishi da yake shirka akwai kishi da zai tafi zama ajiya wani kishi ne halal kishi da yake halal shi ne kishi da ake cewa at-tanafus rige-rige tsere-tsere wajen kyautata wa mai gida ainihin tsaye wajen gani kin ja da dawo mai gida ya za ki kici ya zama kulliya ya za ki ta tsafta ya za ki kita ja da dawo mai gida ya za ki kita tarbiyyar yara ya za ki kita sada zumunci da ƴan uwan mai gida wannan ya halatta matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu nan ya za ku da wannan wata rana saura rabiyallahu anha ta sha ado ta sha kulliya sauran mata sun hausa su aisha da sun lawa na su lokacin masu kulliya ba ga kuma annabi zai shigo sai suka da suka ce kai ga sai da kan tana zuwa yadda ta sha adon na annabi ya zo ya ga adon da muna cikin wannan gajewa da ya za a yi suka ce mana kuma tashin da za mu kawo adon na ta cika kamin ta sake adon mu ma mun je mu sai mu zama sauwa sauwa sai aka ce ya za a yi sai dai daga cikin sassa kuma ta kai domin na sake da zai ta da masu sassa da tsoro irin mata masu yawan faduwar da bari kana zuwa sai ka zama cikin zubu sai ta lafiya da zai yi zubu sai ta ina lafiya kuwa ba shi ji bayanin da annabi ya kan zuciyar ba sai ta kwarai da gaske na ji da to duniya din ne yana nan da bayyana mu ko baya kun lokaci ne yana zuwa ne ba mu sani ba yanzu muna tunani ya za mu ta kanmu kace inna lillahi ina ba shiga kuka ta shiga wancan Bukka. mu bari mu tsara buka kuma an dade ba sa ko bai a ciki ba duk kura da ya san jiro da abubuwa da saboda sai ta tafi da cikin buka ta shiga cikin buka sai ta kare da ya sai dai ga azab a shigo sai saboda ta fito ta yi kutu kutu Allah ya ce lafiya saula ta iso suka ce wallahi manzo ga abin da ba mu tun da muke ganin adam ba mu taba ganin adam da ba mu kamar da ta ba mu kuma ga yadda muke da su ba da wannan adam ta gama da mu ita za ta fata adam yau a cikin gidan ba ba mu yarda ba shi da muka ce mata dudan na zuwa cikin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta dariya ita ma sauna da biyan Allah ta kama dariya A annabi ya ce to ai Allah ya ga kulliya kuma na ga ya ce da wajen kuri wannan shi ke cewa sanaku wannan ya halatta ba mutunta ba ba ya ta ba rike rike ne ya za a kyautatawa ya za ke fi samun gida in ki ce kina wanka ta uku a rana kai ki so bakwai ki wuce ta kawai ki wuce gaba in ki ce kina ki zo sau ɗaya a sati biyu ke ki yi sau ɗaya a sati in tana yi sau ɗaya a sati sai kuma ki yi sau ɗaya a kwana uku kuma kai ki mata irin na mugunta kun ga kina mugunta wata ita uwar gidan ta iya shi kana iya yi wa cikin ta kito kusa akwai matan da suka kan kito kuma in ka gani ka dauka mai ya ke to sai ya ake amarya da daddare ranar miji yana aiki wa gida sai amarya ta ga mai gida abin nan kuma gida suna tsiba sai yaya ba ki da ba ki tsoro ki da kanki ya kwana zai yi tsani sai da wanda take lalle ke ba kuwa ce a cikin gidan nan ba ki san kai gidan ba na tun za ki kai amarya ta ta kare ta da daddare miji yana barci sai da kai ta kunna fitila ta kai gaban mazubi sai ta wanda ba wata da take fito da sai bayan rijiya ne da zai fito sai ta dan kwani amma ne kike kike da kace yaya wata maciya kike ta kike samu da kake da kake kike sai da riya sai ai ne gidan da yake mutu kin ga su ne ya kwai su an gwada ba wanda kike tace tace wallahi ni ma sai yawo tace kuma kika ai shi ba ni ma sai na faɗa masa lamba su kuma ya zo mu sai ke da Mai gida na shigowa amma ya ta kai da kai ta dauko kujera ta aje ta zauna ta ce bismillah yace ba za ta bismillah ba kace kiba za ta mutu yace kiba kuma ta kai wani ne ta ce da wata kuma bai hada da kiba kace inna inna bi ba kai ba ko ka mu ko shi da wannan gidan mu zan kwana Na kula bala'i ko ba ta kula bala'i ba to shi irin wannan shi shi haramu ne irin wannan shi ne haramun ne bai halatta ba a wajen kishi ki kishi ya shan wajen kishi ki kullo da hanyar da zaki raba kishi da mijinka duk wanda ya raba mata da miji to sakamakon ka zama a wutar jahannama na rasar kiyama ki kulle sharri wa kishiya duk kifin da zai sa ki kulle sharri wa kishiya malamai suka ce wannan kifin da ne haramun ne bai halatta ba wani irin kishi ne wanda yake shirka Kiki da yake tuka shi ne kishin da zai sa ki gidan boka haka kiki na kai gidan boka ko ba kai ya ai kwastomomin boka ne mata dukkan kudinka yana wajen boka da sani za a yi mata amarya to kuma sai ta fara kunna bala'i ta baki wata ya ta kama kai kasuwa ta sayo ta sayo sabuwar buta kadi mai gida sabuwar buta da amma da za a amarya ta sayo sabuwar buta ta kai sabuwar da ta kai daki ta ce a je a sayo mata a rusa ai ke take ka rushe a kan da kafin da kujeru a sa amalanke a kai wa kakin ta wai musu kwatorima ga Allah kai sauri ka sama maciya ce saura ta ci ta ko ta ce maciya ce idan ka buga wannan ya gagara bai yi ba ka kuma sai a koma wajen bokai sai a je a samu boka zai tara billahi na dini bai yadda ba wannan wulakanci mai kike so ya in samu kan ni dai kan nake so to kika mutan jama'a za ki koya miki wai kan take so ta samu idan kina so ta samu kan mai gida me ya kamata ki shi ne ki so ta samu shi annabi ya faɗi yadda ake mallakar miji ya ake mallakar miji annabi ya ce jumlatin nafsu ala jumlatin nafsu ala hubbi man afala ilayha wa hubbi man ata ilayha Allah ya halitta rai da son mai kyautata mata da kin mai na mata idan kina kyautata wa mai gida sai ka ɗauki hanyoyi na kyautata mata da cewa shi ka zama mai ladabi da biyayya shi ka zama wacce ta iya magana daga inda mata ku iya samun magana shine magana da miji ma ba ku iya ba miji ana so in za a yi magana da shi sautin da ake magana da miji zabawa ake ba irin muryar da ake magana da wanda ba miji ba ba ita ce muryar da ake yi da miji ba ana so kai shi zabo murya mai laushi kada in zaki wa malam fatawa a makaranta a kike da murya mai laushi amma mai gida kina saka masa mai gida matsayinsa a wajen shi ya fi matsayin mara a makaranta ya fi matsayin baban ki da ya haife ku ta wani abu ba auki wallahi wata ne ta kulle ma ta iya mutu ayya muhammadu ya muhammadu iya magana da wa mai dan kunne tana amma magana da tana masa tana masa har iya Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Aisha ku saurara ku ji magana wajen mata maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Aisha radiyallahu anha idan kina cikin yarda da ni na kan idan kina shi ne na kan gane kace ya kike gane wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yake ko kina cikin yarda da ni idan za ki rantsa sai ki wa rabbi ibrahim na rantsa da ubangiji annabi wa sai ki wa muhammad na rantsa da ubangiji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace amma idan na baki auki shi kule in zaki rantsa ki cewa rabbi ibrahim na rantsa da ubangiji annabi ibrahim bai ya ce wa ruki da wallahi annabi ka ga mai duk sanda mu kule to idan zan rantsa ba zan ba zan jingina Allah zuwa gare ka ba zan ce ubangiji muhammadu ba sai in jingina da kakanka to ranar na kule kuma ba zan faɗi sunan ka ba sai in ce wa rabbi ibrahim ba ku ga wata a cikin wannan magana ba ya ba ta haushi ya ba ta mata rai nufi ya ba ta wa mata rai amma bai gane a fuskar ta a fuskar ta bai gane bai gane a abincin sa ba bai gane a yaran sa ba bai gane a fuskar sa da ita ba bai gane a gadon sa ba a ina ya gane suna fushi da shi sai a ran kuwa ne kawai ya gane yanzu sai idan mai gida ba ta haushi a ina ke gane ba a ran kuwa ko tun daga can gudu da kan na hadari kaza sai wani tsinewa ta ke, sai ta fi ƙi da ido sai ta dora ta wai ta yi ne an ba ta haushi idan wacce ta iya magana da mai gida duk zafin kyau mai gida duk taurin kansa mace na iya kwanto wani akwai wanda yake taurin kansa da auna Fir'auna da Fir'auna ya ce zai yanka annabi Musa wai ana ce yanka annabi Musa wace ce ta ana ce yanka da me magana ta san magana da za ta fara masa cikin natsuwa sai ta kan ta ce ƙuratu ainihin liwala la ta kasulu hatta an yanfa'ana aw nattakizahu da ta ce haba mai gida yau ai wannan yaron sanyi ido ne a wurin ka sanyi ido ne a wurin ka. sai ta fara masa amfani yaron a wajen da amfani sa a wajen da duk da suke tattaunawa da mai gida akan wata matsala nuna wa mai gida amfanin abin a wajen sa sai ya ci gamsuwa sai da nuna masa amfanin abin a wajen su kun ga shi ba wannan to ainihin biwa sai ta fara masa wata magana da ba sai ta ce la ta kasudu kada ku kace da wata magana da miji shi kare amma shi kare sai ta kira shi da sani Ta san mai girman kai ne yana zuwa kan ba maki shi yasa gwamnoni idan suna magana sai da suna mu mu kai kaza ba wanda ya ce mana kaza saboda girman kai da suke Ta san masu mulki suna girman kai sai take magana da shi ran ku da ne na ta katu ruhu kada ku kace sai ta faɗa masa aika da kuɗi a ta ta ayyan fa'ala kada yi wannan yaro ya amfane mu auna da shi da huwa da ko ba mu mun samun aika tun da ba mu da ɗa kalmomi sai amfani da shi nan da ke ji kansa ya kumbura yake to shi da wannan an baki ba za a yi Allah ya ce wa Allah yake ruwa ba su san cewa wannan yaron bulldoza ne da zai zo ya rubuta mulkin ba da bush ne ya tsinta wa samu gina da zai kawo cikin kanki da shi sai ake magana da majira in ki ta zai yi da safe bayan ya yi kwalliya kai ke da ki bace ya tsare da kira sai kin faɗa masa wata kalma ta kauna da soyayya wata za ki kiga masa a cikin zuciyarsa yadda in ya je office ko ya je kasuwa har ya ba wasu yake gani yana samun mota hoton ke yake gani akan fashi yana da cikin kurmi a kan yana miƙawa ke yake tunawa ya ga da waya sake dawowa cikin gida ba ke ba iya wannan wata mai yayin da mijin zai fita daga cikin gida ita mace ce take ba ta sake ba ita mace da ba a so ta farka tare da mai gida idan mai gida yana zuwa office karfe takwas to ya da rabi ya kamata kin tashi ya yi sallah asuba ya koma ya kwanta sai kin tashi kin da rabi kanu ya tashi daga barci shi da gida kin ko ko'ina kin kai masa ruwan wanka an shirya masa breakfast sai kuma kin ga ado kin sa kwalliya kamar mace ta shiga cikin a rayuwar ba kin kashe nauyi kin zauna bakin gida gado kina jira yayin da zai farka ke zai fara gari a duniya da ya farka yana buɗe ido sai ga shi ta ado kamar daga sama ta kai da farko shi da kansa sai ga ya rusa idanun sai ya buɗe idanun a hankali a hankali a jagorance shi akai shi wurin da zai yi wanka kanu ya dawo an ɗauko masa kayan da ya kamata ya sa an goge masa takalmi yana cin abinci kare shi gaji zo ki zauna kusa da shi yana cin abinci kina kallon sa kina fara kina murmushi kina faɗa masa kalmomi masu daɗi idan ya ta yi gishiri ba zai gane ba ina abincin ya yi barkono ba zai gane ba in ka tattaba shi to amma dai wannan ya sannan ki ce an kwace miki miki dan ba za a kwace miki ba ni ku da ka idan ya gama cin abinci zai tafi ki dan masa rakiya ki fada masa kalmar kauna da soyayya da ya tafi hankalin sa yana gida kamin ya dawo sun gama a cikin rana kin haje kin sake yi wanka kin yi kwalliya idan ya zo kalle ka sai ya dauka mota ba ko wata yake a cikin gida in ya kalli gida sai ya kawo ta shiga cikin ba alhali kin riga kin shiga cikin kin gama kire abinci sai a kawo masa abincin sa rabi a wannan lokacin to ke ki wannan ba baki ki sanya ake gama magana da miji ba baki ki sanya ake kallon miji ba baki ki sanya ake wa miji mai miji da fara ba ba ki sanya ake wanke mu mai gida ba baki ki sanya ake wa mai gida rakiya ba wai shi ce wai kina so ki samu kan ya za ki samu kan matsiya ce kai ba zai samu ba da kin ce ta masa da kan haka ka kuma ki samu to kin da gidan boka kin zama arniya kin zama mushrika kin zama yar wuta idan kin kullu wani sihiri idan aka yi ta sai kai ya koma kan matsiya sai sihirin ya dawo kai ko ya dawo kan yayin mata da yawa sun haukace saboda sun kullo bala'i mata da yawa yayin sun zama haukata saboda sun kullo bala'i bala'i ya sake dawowa a kansu ya sake dawowa a kan yayin wannan bayan kishi ta zama mutunta ta zama arniya ta zama yar wuta ta rasa miki kuma ta samu jahannama Allah ya gafarta mana yan uwa mata na ta kula da abubuwa da dama da ya kamata ku koma gida ku mun rike ku tsawon lokaci da wannan dogon lakka Allah ya sa wannan lakka ta gyara zamantakewa tsakanin ku da iyalan Allah ya sa ka gyara zamantakewa tsakanin ku da mazajen ku da gaske kuke za ku yi aiki da wannan wani suna gyara gida mazajen ku da ke fama da baƙin kirki da gefe a sassauta kishiya da yau za a canza masa suna daga kishiya ta koma ƴan uwa ko abokiyar zama za a rike kishiya mata goma ta arziki za a rike yayin kishiya mata goma ta arziki da gaske kuke kun yi wannan alƙawari Allah bai yana ganin ku idan kuka saba zai tambaye ku duk wanda ta yi wa Allah alƙawari daga yau za a canza wa miji za a zauna lafiya da kishiya da ce amma kuwa ba sai ki kuskura ki kafara mala'ika. kuna ganin su sa kunan shi ko bayan kin ko a ga kin koma ruwa bala'in zai karu musu wanda ka san tsakanin ka da Allah ta yi wa Allah alƙawari da yau za ta koma ta gyara zamantakewar gidanka gida ya koma lafiya gidaje a shiga za su koma lafiya za a samu natsuwa da kwanciyar hankali za a samu ansar peace and tranquility wanda sai wa Allah alƙawari za ta je ta kan wannan doyen قال ربما ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا وإذا آتيناه وإذا آتيناه من لدنا أجرا عظيما يعني ذكر وما تكلم أجرناه صراطا مستقيما كتابه مثل وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ranar ka samu wani a ka a Allah ila a anta sai ka zuwa cibiyar ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a saurara a saurara za mu haka tambayar abu da

sallallahu alaihi wasallam saboda haka kin je wajen boka kada ki fada biyu kin zama arni a wannan lokaci hanyar da aka tafi ki saka barka da miji sai ki roki Allah mana Allah zai taba miki addu'a Allah ka daina tsakanina da mijina in dai Allah ya da kike yi zai yi sannan ki canza hanya ko ba ki canza hanya ba ka kace ki kuri ki a iska ba zai zama da kudi na amma na yi da wata yin tana cewa ne ba wai kishi ake ruwa wanda za su yi irin na mata na daga abin da suke fada sai da ita ta nema kishi mai ke tsoro ba ban san wata za a auro ba to ke da za a auro ki a san wata ta auro miji ka ni auro shi. ya ka hari ba ta kike a kan ba ya wuce ba Allah ya sa ka dace idan ke za a yi gudun bana auro ki dan ba za a yi gudun bana auro ta idan da saboda tsoron wata za a aure auro ba za a fata yin aure sai da za a aure kike bai ta samu ba da za a aure kike to dan ne ke ba za ki aure aure ba shi addu'a Allah ya sa mata albarka ki ta faɗa wannan Allah ta sa wacce mai gida zai auro mata zama ta in ma ba ta ba ce ya Allah ka kira zama da za ka canza zuciya ka canza zuciya ka zama ta kwarai kuma idan aka kawo kishiya ka zama muguwa ta zama yan banza idan kika kika tsoron Allah kika ba ta hakkinta kika ba miki hakkinta kina nan sa wani ba ya umma shi ki Allah madauki sarki da kansa ko ya gyara miki ko ya zama ki da ita ba za zama matsala na tambaya ta magana ce za ka wai shin zai je zuwa wanka tare da miji akwai hadisi da ta ce duk hadisan wankan da na ba annabi wata matan sa aka samu sunna ce mata manzon Allah mutum ya wata da masu shi ya halatta sunna ce ta manzon Allah sallallahu da wasallam to kan ta ulul marani hadisan suna nan a azubai ba kake matan annabi suna ba da labarin suna wanka da shi a lokaci daya da bokitin ruwa daya matar ta ce in muna wanka har hannayen mu suna haduwa a cikin ruwa ina ma ta fahimci wannan daga nan ne aka samu mana ma yadda annabi yake yin wankan jaraba har aka zo aka rasa duk sunna ce musulmi ya wanka tare da tare da masu nan ne ma zai gane akwai kurakure a yadda take wankan jaraba zai karanta da ita ya gyara mata yadda ake yi saboda an yi fasikan sai da idan bai saba ba wannan kuskure da na maza muna da muna ta mutuwa ji Allah ba su yi gyarawa da ya aure mace ta dana shi ya hudu ko biyar wani ba zai iya nuna mata kauna da soyayya ba wai saboda ya yanke kidda ya mata kuma ta san da take amarya haka ya tashi ga gemu ga sade ga kake gemu amma yake har yanzu yace yana son ta yana kaunarta sai da ido ma yake gani ya faɗi gaskiya ya ƙara da gaskiya ya dai mata yanda farko aka yi shigo da ita amma da ya shigo da ita ta ya ya ji ya ta zama a waje da ta zama hanya ita ba za a iya yin soyayya da ita ba wannan gaji ne wajen maza ji muna nan hutuwa kun ji ba mu ce komai akan abin da ya shafi maza ba saboda anan ba maza na tara ba su aka tara mata idan na tara ku muku maza ni ba so da ke a gyara ba ina so ne kawai in haɗa ku faɗa da mazaje amma ina aka tara mata sai a gaya musu da su kuma maza mun rika da su a bakori a wata walima da muka je da su to kare ba a bakori mun mutu sai ke hama da jaran sabri in mun rika da su sai mu ga musulunci kafi ne ishara kuma ba za mu ga musulunci su kuma in muka tare ku sai mu ga musulunci ina ba da mutu ma'ana dai ya halatta mace ke wanka da miji da sunna ce akwai da dama da za a mutu ina da zai ga kai na tashi miji ko sani ko ba da mijin da bauta ne ta tabbatar da bauta ne to da haka take zaune sai ta samu wani yadda akwai matakin da za a dauka na ne idan da zaki aure da yanki wa ya kamata ki ba annabi ya faɗi wannan zaki ba sai dai kike kika saba ki ba annabi ya ce idza ja'a kuma tarbu radina mu kun ka wanda zai yi illa ta malu da kun kike da al'abdu wa sadu kabe abu ji ke duba yanzu a ba mutum mata idan wanda kun yarda da addini kun yarda da halayensa a wani ba addini kawai ake dubawa ba addini da ne kana yi kana iya samun wani ga addini sannan da ba ta wuce dole ki dinga halin kina azumi amma wajen da zamantakewa sai ka same shi wani mutane ne majalulun har sai da daɗin zama to wannan mata ta za ta sha wahala ya zama yana da addini yana da halaye masu kyau ina fata bai tona sai kuka samu yin wannan kuɗi ne ku auren masa wani ya zo ya samu al'adar ibnu ali yace ina da yawa ya kamata na ba yace da wuri hali manya ta tsaya ka aure da ita ga mai tsoron Allah yace ina haka a karama in yana son ta zai mutu ta tsare ta to labar zai zama yana jari akan da ba zai iya tsare ba saboda haka wayannan su ne da ake dubawa idan zaki aure da yanki kun bai su kare ba ana kashe ba ya ta sai su da Allah mata bai dace a ce mun zai yi ya wajen ba kamar yadda ta fi karatu ya kamata ku ya kuɗi mu fara kuma ya kamata a ce in za ku yi da yan kanana a manya ku fara

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كدت دكت لعظمته الجبال الواسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خاشعة البصير الذي يبصر جذيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يجيب الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أهوال العباد جعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابط من خالف متابعتهم والخاسر من هذا عن مصاحبته وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي الى دار السلام المبشر بما فيها من التبديل والاكرام نحمده تعالى الذي خلقنا بخير كتاب انزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا مباشر الإسلام من هناك العقيدة إخوان في الله وأخوات في الإسلام أحييت بقية إسلامية كلمة فضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا ما يقال أواد جدا نقوديا بأن أمد وكتن تركي وأن تجد رحمة الساعة يتوسيس لأن في وقتها ya tara mu a wannan farfajiya a kuma wannan gari na kantagura Allah ya ji gaishe Ibrahim bawa shi shugaba ya ce kantagura ta yi makwantar sunna a kuma wannan jiha ta Niger ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci mana saba wata ta tara mu shi ne ɗan uwan mu a musulunci kuma ɗaya daga cikin manya-manyan jinjima jinjiman malamai da muke da su a ƙarƙashin wannan kungiya ta kuma Sheikh Aliyu Adarawa wanda Allah madaukakin sarki ya azurta shi da karuwa irin ta aure kuma aure an yi wani abu ne da ake cewa inta'iza a makaranta akwai abin da ake yi za a yi ko tsakanin aure sai a ce inta aure ko za a ce to wannan wato inta izala ma ne domin shi ta faru a adarawa shi ne shugaban da majalisar malamai ta jihar Niger. Ita kuma amarya malamar ikirima ita kuma ya ce a wajen darakar agaji na ijana. Sun ga abin da ko? to da farko ina addu'a wannan aure Allah ya sa maka albarka Allah ya azurta su da zuriya tayyiba akwai addu'a da na saba yi wa aure shi ma ta kali wa ajarawa da malama ikilima ina muku yin wannan addu'a Allah ya sa ɗa na farko da za a haihu a ƙarfi shaɗi a kuma mun san kan kaɗan da sauƙi sunna ɗa na farko na na biyu sai a yi shi a zuwa gida rubu na na uku sai a yi shi jafar mahmud adam kan to daga nan dan sai a yi ko ana da magana ana daga nan amarya in ta gada ba ta bari haka in ta gada ba ta kara in ka san wayannan guda hudu idan suka bayyana to bid'a da shirka sun gama naji to da yake wato auren na na malam ne saboda haka malam zan yi amma ba shi kaɗai ba da sauran mazaje gaba daya Allah ya ba mu yin ko aiki ga abin da za mu karanta wato darasi da za mu tattauna a kansa a cikin wannan dare mutum da mutum yake da ya za ka je na addu'a kowa Allah ya ba miji da Allah ya ne miji na gari miji na kwarai to tambaya a wani shi ne wane ne miji na gari idan an san miji ne miji kwarai wane ne miji na kwarai wannan shi ne asar da muke so mu asa tambayar da muke so mu asa a cikin wannan dare Allah da ya samu wato shehu malami muhammad sadiq al-nishawi a cikin littafin sa mai suna fannin ta'amu bayan zaujai ya kawo siffofi da yawa da ake so miji ya fita kamin ya zama miji na kai tun da siffofin suna da yawa ba duka nan kawo su ba na ɗayayyar mana wasu a cikin za mu tattauna za mu tattauna a kan siffofi guda talatin da biyar da ake so mai gida ya cika kamin ya zama mutu da Allah ka zama mu cika. Wato, abin da yake faruwa musulmi akwai bukatar ya zama na gari kamar yadda yake da bukata matarsa ta zama ta zama ta gari su arna ba su da wannan ka'ida shi yasa akwai wani ya wani da ya suna wato lailatul hijab wato dare na anguci wato ya kawo labarin wasu labarai da dama a ciki na yadda za ka ga shirme da hudu a hankali wani da ba musulmin ya ba da labarin wani aure da aka yi a ƙasar amerika tsakanin wata bazawara da ake cewa dinda da wani wanda ake ce masa daga nan jin din da ka ta arniya hakan ba shi ma arni to amma abin da ba su ba shi ne wato ita ni da ba zama ce ta aure turawa da yawa duk wanda ta aura ta ga bai da gaskiya bai da amana sai ta amana ta ƙarshe da kan tsoron zafi abin ya yi sai ta ce to ita da ta zartar wa kanta da wani kuɗi shi ne za ta auri ba to dai da ba ma sai da sunan wani kayan gare ne da take sai ta ce to na ta riga ta zartar ka ne za ta auri kuma an ɗaura auren tsakanin wannan mata ba zai da wannan kare abun kan mamaki haka wani babban fada ya yana da su ɗaurin auren kuma ya sa wa auren albarka ta sha kayan ado da kayan kwalliya a wajen ɗaurin auren shi kuma kwanan da ta ga ɗanta maka sabbi don zama da na kayan aka ɗaura masa kan zo da shi a wajen bikin ɗaurin auren da aka yi fati ga ta ga ta take da yan jarida suka kira da ita ta ce saboda rikin amana na turawa waɗanda ta Allah. tana da za ta fi samun natsuwa da kwanciyar hankali a wajen wannan sabon angon nata kare fiye da ta ta aure wani sannan malami ya sake kawo yin kuma da a wani da ake ce cewa bai nasara ba a sani wani da kuma da ake cewa jiwa da wata da ake cewa ni amma ba ce ce ni shi yiwa wani bature da kansa yin zafi saboda cin amanar mata da yankin da ke yana da wata godiya da ya sa mata suna ne sai ya zo sun yi a ruwan godiya kawai saboda nuna lafiya kuma ya rubuta rubutacciyar takarda zuwa ga gwamnati yana bukatar officially a ba shi izini ya aure wannan an ce hukuma kan da yayi zafi domin ana so a hana shi aurenka to amma ya rasa da wata doka za a yi amfani wajen hana shi auren a dokokin kasar Amerika karshe sai aka gano wata doka guda daya sai aka ce ba a yabe a wurin nan godiya ba domin an yi bincike an samu godiyar shekara ta biyar a duniya a ƙa'idar dokokin Amerika kuma ya shekara biyar ba ta kake aure ba wannan shi ne dalilin da ya sa ba ba shi to wannan shi ya kawo aure tsakanin jiran da farko ya min wato ya yi da samu matsala kenan ne wanda yake nuna maka yana nuna maka irin yadda rayuwar wa'anda ba musulmi take ba magana miji na gari da magana mata ta gari su kan sun gane abin da yake da muhimmanci amma an su rubutu kaddara sun gane abin da ba zai yi ba to amma ko a mutunci akwai bukatar a samu ne a samu miji na gari sannan akwai bukatar a samu ne a samu na ta gari to yau a kan miji na gari za mu tattara sai ku buɗe gashi yadda kuma za mu tattara a kan wasan ku mace ta gari Allah ta ala ya mu dace kamar da na faɗa wayannan kasafin guda talatin da biyar da ake so namiji suka fi samu ya zama miji na gari malamai suka ce suka ta farko sami miji ya zama miji na gari sai ya zama yana da ni yana da attaqwa menene ake cewa takwa shi ne tsoron Allah da zai zama mai gadi a kansa da zai iya saba wa dokar Allah akwai bukatar miji ya zama yana da irin wannan tsoron Allah kamar ya zama miji ne ne wanda zan zauna da matarsa da mata cewa irin yadda ta dace wani ya zo ya tafi alhassan ibn ali radiyallahu anhu sai ya ce masa ina da ina so zama wani da ita wa ta ga ya kamata in ba a wurin da sai alhassan ibn abu sai ya ce masa zauwa da hannun man ya kaɗe da ka aure da ita da wanda yake da tsoron Allah da wanda yake da taɓa sai ce ah, me yasa kake aure da ita da wanda yake da takawa sai ce masa saboda ne guda biyu shine in asaha akramaha wa in kariha lam yuzlimha idan ka ɗauki yarka ka ba mai tsoron Allah idan yana son ta zai jiro mata da wani dalili ne zai sa ya ji baya son ta ya tsare ta to wannan tsoron Allah zai yi gadi a kanta ba zai iya zalunta ba wannan ne dalilin da ka'ida ta farko kafin miki ya zama mai diga gari shi ne zama wato mai taɓa taɓa kuma tana da muhimmanci ga kowane zaman ba ma aure kawai ba domin da taɓawa ne ake tarmasa a musulunci na kuwa ya ce ina kama kuma inda na yi Thank zai sanya a lahira Allah ce wani zina ta kawo kuma yawar kiyama daga ke da Allah ce nan da zina ta kawo ela ainda. yo suke faruwa mazaje da dama sun ɗauka idan sun ciyar da iyalai sun ba su wurin zama sun biya musu bukata ta rayuwa ko ba su karantar da su addini da sun kauce da yadda Allah ya wallahi in ka koya wa iyalin ka addini ne baka kauce da yadda Allah ya tura ba ko ga mutum yana yana buga da riga ina wallahi muka alhamdulillah mun yi ya kokari mata ciki da kano shinkafa ba mu cin ta Najeriya sai duk wata uku sai mutu sabon a kallon da da sun je gidan makwabta yanzu na ta a damu a cikin gidan ke kuma so ya kai sauran aiki ta da ba ba abin da ka sauke hari sai ka koya musu addini ya yi wadda gina a mutu a kusa kuma a halittun na أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا ka tseratar da iyalanka daga shiga cikin wuta sai idan ka karanta da su a cikin Allah ta Allah ya sa mu dace sifa uku ake gane miji na gari da ita shi da miji na gari mai kokari ne wajen ɗaukar nauyi iyalansa ta fuskar annafaka idan na ce annafaka ina nufin ciyarwa ina nufin shayarwa ina nufin siya musu magani ina nufin siya musu kayan kwalliya sai haka a cikina wato sama musu wurin da za su zauna wannan kai miji kai ne Allah madaukin sarki ya tsorawa wato ta kai shi wannan nauyi shi yasa ba za ka zama miji na gari ba sai idan ka ɗauki wannan nauyi da Allah ya tsora maka saba wa matarka inda za ta zauna domin Allah ke aski wa hunna min haitu takantu inna min haitu takantum min wujidikum wa la لتضيقوا عليهم فمن ترى مكاتب ta مكاتب

ka sama mata inda za ta zauna gwargwadon ƙarfinka idan Allah ya baka iko matan ka hudu kowace za ka iya gina mata gida gina musu idan ba za ka iya wannan ba za ka iya kowace ciki da kwano da cikin inda daban ɗakin ka yi musu idan wannan ya gagara to kana iya haɗa su a ciki kowace kuma ɗakin ku daban ɗakin ka daban in wannan ya gagara to sai a muku ban ɗakin ya muku ya koma inna lillahi wa inna ilaihi ci gaba da yin layi kuma sai dai a roƙi Allah ya sake kawo shi idan kana da halin da za ka iya ce musu zannuwa masu tsada wanda za su saka to ka je ka ce musu ka kawo musu les mai tsada su saka ka kawo kona, ka kawo injin shuwa ka kawo turamin zannuwa masu tsada ko ka kawo club de ko ka ainihin wato kawo wato ainihin ghana wa in ya gagara ka samo Najeriya wa ko ka samo nijar wa ko ka samo babbar ko ka samo barkin tiyajani ita kuma duk abin da Allah ya ba ka iko ga kawo ya zama wajibi a gare ta ta yi addu'a ta roki Allah madaukakin sarki ya sa albarka ka ciyar da ita in kana da halin da zaka siya mata abinci mai kyau a kawo karon mai wato ainihin a kawo taliya taliyar ma za yi samu mai tsada sosai irin sanzara sai a samu in ta gagara sai a samu mai gudugudu sai a kawo in ya gagara a kawo masara da dawa da gero in ya gagara abin da ya yi gwargwadon halin da Allah madaukakin sarki ya baka in ya gagara sadar a samu garin kwanci a jika da karago in karago ya gagara a sa jiki ta a tsaro ya samu da kwanci abin da ake bukata dan shine Allah ya kalle ka yi ga iya kokari ka idan iya kokari ka gari ba shine Allah ya ga ka idan kuma kana da karfi da za iya kawo kilo na hanta da kilo na koda da kilo na kifi da karafi da kefir cikin da kawo sel da kawo leg da kawo sozo da sai a kawo abin da ya sauka abin da dai ake bukata Allah ya kalle ka yi ka babban laifi ne cin amana ne kai ka je waje ka ci abinci mai kyau amma matar ka ka bar ta da kuka da wake da ruwa turi a layi ka ba idan kai wannan ka amana matar ka sai Allah madaukakin sarki ya kalle ka a yau a ranar tashi da kiyama domin idan ana so a gaskiya matar ka ta ci ka bukatar abinci mai kyau haka da kuma haka wake jinin aida mun zuba da jini ka shi wata duk haihuwa ba wata ce ke zuwa da jini da ta zo haihuwa wa ke ɗaukar ciki a cikin da ta take a rabi ya mata amfani rabi da rabi ya amfani wa ke shayarwa a cikin da take rabi ya amfani rabi a cikin ta ba da kai ai ita ke da bukatar abinci mai kyau sai haila ke dubu ciki ta ainihin wato ɗauki ciki ta shayar kuma duk tana wannan kuma sai za su lokacin da ke ciki duk da rubutu na tana da kashe da da Allah ya ga dama da sai za a kinka wa ciki wallahi mu gaida lafiya ina san ko na canja kai ba za ka iya tota kuma ka kwana kira zama da kabi a cikin Allah ka gafarta mana saboda haka miki wato na aji wato nazari wato shine wanda yake ne nauyin iyalanka ta fuska Allah ka shi ta hudu wanda miji na gari yake da ita shine aka zayyun ni zaujati miji na wai yakan yi yakan yi kwalliya domin na kasa da gari sau da dama mazaje suna da kuskure guda ɗaya sai ku ta zargin mata cewa ba sa yin kwalliya ta za su a kuma haka kuke ba ku yin kwalliya sai za ku idan da kaga yayi kwalliya to wanda zai wai bai da ranar da zai yi wai gida da bai gida ina zuwa a ce eh, zuwa kuma a gida nan zuwa ka ce na ka tashi a hado ka kai ne da ke kake ɗaukar kujera kujera ka zauna ka ce ka ka ce na ba ko credit ko amma kai in ka ji take kwalliya da ka ga wata jini da ce ta hankali ne ko ka da su tun tsohon da lafiya da ta kai shekara wajen goma sha hudu da ita ta kwalliya. matar kai ta da kwalliya sai dai ta gani abu ka mutanen baka mata ana so ka zama dan jihar Asiya mai wanka mai tsafta ka samu tuki ka goce jijjige ka ka taba jijjige ka duk ka soke ya zama ka gani wani ka jijjige ka da wani matsakacin da dangane da zai zo ka buke samu bukatar ya zama Come on. ka je ka a kasuwar ƙauye ka yi yi yi yi wanka kuma ka ce ita ka je ka sha wanka ka sha ka sha ka sha ka sha da hoda da gazar da barbaɗa kuma da jajira ta ba nuke da Allah ta mata alin haka Allah yake yi da haka ce kana da haƙƙi ita ba ta da haƙƙi ba Allah cewa wani hujja mutum da biya da

Allah ya ce kamar yadda kuke da haƙƙi akan mata kuma mata suna da haƙƙi akan shi yasa Abdullahi dan Abbas Allah ya masa a sahabin da ni yake ina sha'awa mu yi kwalliya mu yi ado ba dan da fito waje ba ba dan da ke ko ina ba sai dan na zauna da yi hira da mata ake saboda wannan kawai yake sa yake so kwalliya kwalliya kawai domin na kuma sai na Umar wata rana yana zaune a ofis a kurkuku kawai zai ga wata mata ta shigo tare da mijinta tana cikin